Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da tattaunawa da muka yi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labarun Najeriya da Malam Allah Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mamun Baba Ahmed ƙwararren ɗan jarida wanda ya shafi kimamin shekaru 47 yana aikin jarida a kan irin gudunmawar da ya kamata ɗan jarida ya bayar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa. A saboda haka ga wakilin sashen Hausa nan Hassan Maina kaina zai ci gaba. Alhaji Salisu idan ka duba yadda jaridu a Najeriya a gaba ɗaya suke yada labarai dangane da abin da ya shafi rikici ya kake ganin rawar da jaridu ko 'yan jaridu suke takawa. Abun takaici ne yau a ƙasar nan a ce 'yan jarida da ya kamata a ce su ne waɗanda za su ba da gudunmuwa muhimmi wajen min samun dawamammiyar zaman lafiya a ƙasar na amma sai ya zama kamar kusan wasu daga ciki su ne masu ke ƙara ta wutar rigingimu a ƙasar na saboda in kai la'akari da yanayin yadda suke yi sharhi da rahoto a kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar na yana nuna cewa sun saki ainihin wannan role din da ya kamata su play wajen wanzar da zaman lafiya kuma ba wani abu ya kawo wannan ba shine ne ita aikin jarida a najeriya a yau ta zama kawai kamar aiki ne na kowa da kowa wannan shine ya kara kawo kwamacala a cikin aikin da zaren kawai mutane wasu kungiya sun samu kuɗi kawai za su tafi cac su yi rijista kawai su fara printing su hayarin mutane ba wani horo na musamman ba su san menene illan abu kaza za su kawai za a tura su fil kawai su su fara file report wannan shine haddasar da wannan matsala da muke ciki shine sa ka ga baki daya maimakon a ce rahotannin da suke fitowa daga jaridu su ne za su kwantar da hankali su kara za kawo zaman lafiya amma suna ta kara kawo rigingimu domin ba wahalhalu na rigingimu na baya da aka samu kamar irin na boko haram da wasu abubuwa wanda ya sa jama'a an horu ana son a zauna lafiya ba irin waɗannan rahotannin a baya can su ne suke dunga haddasa rigingimu kaga ga abu an ce ya faru a kano misali zaka ji onice ta ɗauka zaka ji ina ya ɗauka zaka ji ina ya ɗauka wannan ba al'amari ne wanda zai kawo mana zai ci gaba a ƙasa ba ya kamata 'yan jarida su canja yanayin wanda yake tafiya idan ma ka buɗe ma'aikatan jarida ka don son taimaka ma matasa su samu aiki da ba da naka gudunmuwa a guda a ci gaban ƙasa to ya kamata ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka wurar da duk wanda za su yi aiki a wannan wurin saboda a samu aiki wanda zai kawo ci gaba a ƙasa. Alhaji Ali ina dawo daga bangaren ka. ana amfani da wasu 'yan jaridun ba tare da masu san cewar ana amfani da su ba kai ya kake kallon irin waɗannan abubuwan ta mahangogi daban-daban muka koma tarihi ma na jaridu gaba ɗaya na duniya fi lahi mai kwan adalci ba wani gidan jarida wacce ake bugawa ce ko wacce ake yada labarai ne ta rediyo ko talabijin ba wani wanda zai kafa jarida gidan ba shi da wata manufa da yake so ya yada ko ya kare babu ko gwamnati ko masu zaman kansu ko siyasa ko addini ko wani abu da babu dai wata jarida a duniya da zaka ce wannan ba ta da alƙibla babu ita kowa da alƙiblarsa kawai ya danganta da alƙiblar mai kyau ce ko gurɓatacciya to kai da kake so ka yi aikin ya danganta da san cewa waɗanda kake wa aiki me alƙiblar wannan jarida yanzu idan haka kowace jikin jarida yanzu ne wasu za su sawa amma da kaman ka'ida ne sai kaga an sa mu kaza ne ya sa muka kafa wannan gida kaza da kaza haka in gidan rediyo ne haka mai kuma komin kuma su duk duniya ko waɗanne editoci suna la'akari da ina wanda suka kafa su daraktocinsu da wanda suka zuba kuɗi suka kafa ina suka fuskanta dole sai an yi wannan wasu za ka ga harka siyasa ne wasu kasuwanci ne don haka kamfani in yana ba ku talla manya-manyan talla na miliyoyi da mai ko me sai za ku kau da kai ko za ku yi dai ba za ku zage shi ba amma ko da ba za ku yabe shi ba har sai a yi saffa saffa saffa to amma abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine da farko kawai mutum ya fara tunanin me yanayin kasar shin ta yaya wannan abin zai amfani kasa ko ta yaya zai jawo masa illa domin in dai abu zai jawo tashin hankali a kasa ba sai da kwanciyar hankali ita kanta jaridar ko gidan rediyon za su yi aiki ba an ba su aiki ba kai kana ina ta yewa ba ka nan rikicin kaduna ina zaton na tsallake rijiya da baya kai sau hudu akwai yadda na je ana yanka mutum a bayana yana kakari matarsa tana salati maƙocina ina gida na ji akwai yadda na fito bayan an gama rikici na gaggawa ta fi ɗari biyar haka za ka yi kana tsatsallakawa kana tsatsallakawa akwai yadda smogalin ɗina aka yi aka fitar da ni a but ɗin mota a fitar sai ƙasa tana lafiya ya za ka yi aikin to za a iya amfani da ɗan jarida ko ya sani ko bai sani ba kamar yadda ka ce akwai wanda ba san ana amfani da su ba kawai su kawai sun shiga ne idan sa a rufe shi kenan ko me za a yi inda za ka ba shi albashinsa ya sa aljihu shikenan wasu kuma za ka gaba ma'aikatan da suka masu gidan ba ne suke amfani da shi wasu ne ne baya za a kira ka a ce ga wani abu ga mu ko ya sani ko bai sani ba labari kaza muke so to a kowane kuma aiki na duniya dama sai ka samu wannan akwai gidan jaridan da na taba aji aiki saboda me za a yi karin ma'aikata za a daga wukili za a koma daily an ɗau mutane da me waɗanda aka yi recommending za su iya aikin daga wasu jaridun suka to ba ɗauke su ba amma 'yan alfarma da suka kaka takardu wani yana sai da mai a gidan mai wani yana tallan gala wani yana tallan su aka ɗauka akan haka na ba aiki me za ka tsammani daga cikin irin wannan eh to dole sai a san aikin tukunna. To a kan batun na sanin aikin ɗan jarida kuma bisa la'akari da ganin yadda zamani ke canjawa da yadda al'amura suke canjawa ga kuma kafofin yada labaran yanar gizo inda wasu za su shiga su faɗa abin da bai kamata ba kuma har wasu mutane ma su yarda da sahihancin irin waɗannan bayanai ko kuma rahotanni ga abin da Malam Mahmud Baba Ahmed ya faɗa. Eto eh yanzu da yake jama'a sun fara fahimta suna ganin bambancin yanan gizo da kuma jaridu wanda za ka rike a hannunka ka karanta ko kuma ka saurara a rediyo ko ka kalla a talabijin. Za su ga cewa labarin da ake bugawa a yanan gizo labaru ne waɗansu watakila ba za su gansu a cikin jaridun hannu da suke rikewa ba ba kuma za su ji su a rediyo ko su kalla a talabijin ba saboda haka idan suka ga irin wannan sun san waɗancan labaran ƙanzan kurege ne ake yadawa domin kuma wanda ya san aikin jarida da ya ga irin na ƙanzan kurege ko irin wanda ake yadawa a yanan gizo ya san cewa ba haka aikin jarida yake ba ba kuma haka ake rubuta labari ba saboda haka nan ba zai amince da shi ba yanzu alhamdulillah mutane sun fara gane haka su kuma 'yan jarida babban abin da ya kamata su tsaya a kai shine kan gaskiya idan ka faɗi gaskiya duk da za a yi da kai sama da ƙasa za ta haɗe wallahi baya da za a yi da kai kuma an ce a daɗe ana yi sai gaskiya hmm. wanda duk zai yi aikin jarida ko ba zai tsaya kan gaskiya ba to wallahi ba zai je ko ina ba saboda haka nan gaskiya ita ce abin dogaro da dukkan ma'aikacin yada labaru sannan kuma kansa ya mutunta kansa in kuma yana so ya mutunci a wajen 'yan siyasa musamman waɗanda suke zawarcinsa shine ya guji abin hannunsu idan yana so ya mutunci ya guji abin hannun jama'a muddin kana son abin hannun jama'a to ba za ka yi mutunci ba ba kuma za ka yi gwaninta ba domin za ka yi shakka cewa idan baka faɗi abin da yake so ba ko kuma ka juya ƙarya kai mata kwalliya don ya ji daɗi ya baka wani abu to daga ƙarshe haka nan za ka tabbata mutuncinka ya zube ka zo ka yi batan batatantan ba ta ga tsuntsu ba ka kuma ga tarko. Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da zantawa da Malam Allah alkali mataimakin edita a jaridar people's daily da kuma malam salisu sani idris na kamfanin dillancin labaran najeriya a tuna fa kowa yana da gudunmawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaban ƙasa. kashe 'yan uwa su suna kuka wahala ba tarbiya sai su zama matsala a kasar mu ko don ba tarbiya